Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, da farko dai abin da nake so ina kira zuwa ga dukkan al'ummar musulmi da su fuskance ni su fahimci abin da nake batu a kai a daidai wannan lokaci. Lallai lokaci ya yi da a saki Malam Abdul Jabbar, lokaci ya yi da a saki Malam Abdul Jabbar, lokaci ya yi da a saki Malam Abdul Jabbar. Bisa binciken da na yi, na bincika abubuwa da yawa waɗanda suka tabbatar mun da cewa Lallai malam abdul jabbar abinda aka kama shi a kai lallai hakika ba a masa adalci ba saboda an zarge shi da cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin hakan bai tabbata ba kuma tun lokacin da waɗannan abubuwa suka faru mun gabatar da program iri daban-daban akan abun da ya shafi wannan kadiya idan an ce lalle ana nan har a yanzu akan cewa malam abdul zagin annabi yayi to fa akwai malamai da yawa waɗanda za a iya kama su akan wannan kadiya din domin lallai musamman muna kira ga shi gwamnan kano ina nufin abba kabir ya kalli wannan al'amari wannan bawan Allah an tsare shi akan wato zalunci an tsare shi akan zalunci ya fuskanci wannan bawan Allah ya masa adalci ya fitar da shi abin da yasa ce ya masa adalci saboda a daidai wannan lokaci shi yake da dama shi yake da dama da ya yi wannan adalcin saboda shi yake da iko shi yake da ikon kawar da zaluncin a yanzu dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه wanda ya ga mummuna ya kawar da hannunsa gwamnan Kano yana da yanci ya kawar da wannan zaluncin da hannunsa gwamnan Kano yana da dama ya kawar da wannan zaluncin da kansa saboda haka idan ya yi amfani da hannu to shine mataki na farko wanda yana da dama ya yi amma idan ya saka harshe to lalle za a iya cewa wannan shine mataki na biyu amma lalle ya fi karfin a ce ma a zuciya ya ki kawai saboda haka muna kiran lalle musamman abba kabir ina nufin gwamnan kano da ya waiwayi wannan bawan Allah da aka tsare shi bisa zalunci a sake shi saboda shekara kusan uku ko in ce uku da ɗori ana ɗaure da wannan bawan Allah a bisa zalunci yana da kyau lalle a yi ƙoƙari a sake shi a daidai wannan lokaci kuma insha Allahu a saurare ni cikakken shirin zai zo zan zo da dalilai da hujjoji waɗanda suke ƙara tabbatar da cewa wannan bawan Allah an tsare shi bisa zalunci an tsare shi bisa zalunci an manna masa abin da bai yi ba abin da bai aikata ba cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka a saurare mu insha Allah zan yi cikakken shiri akan wannan qadiya din ranan asabar misalin karfe hudu insha Allah wannan sune zantukan da nake so in sake su a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah on Cable FM kamar yadda Sheikh Asayid ya fada ranar Asabar mai zuwan ga na ce zai kama da 28th kenan of 20 uh, of September 2024 on Kibla FM website mu na Kibla FM shine www.kiblafm.com until wani lokaci muna ce muku salam